shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallama wanda ya dace da lissafin sha 11 ga watan Yuni na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 113 insha Allah cikin jirin darussa daga littafin al wallafar al-imamu Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah harrani Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi na ibn taymiya ya rubuta shi ne don tantance bayanai game da tafarki madaidaici musamman wajen fassara nasoshin alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallama musamman wajen fassara a ainihin wato hadisai da ayoyi da ke alaka da al-sifatul khabariya ibn taymiya a bisa irin al'adarsa yana yawaita istitradi akan mas'aloli ya jima yana ta tattaunawa akan maganganu waɗanda yake cirowa kuma yake mai da bahasi a kansu daga littafin ar-risalatu al-qushairiyya wallafar abul qasim al-qushairi Allah ubangiji ya gafarta musu gaba daya ibn taymiya yana ta yi mana magana akan muhimmancin ainihin tsayawa akan abin da Allah subhanahu ta'ala ya ainihin hukunta da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta har ya gangaro magana akan wato daidaituwa wajen neman gafara da wajen imani da ƙaddara da riƙo da asbabu da yadda da ainihin hukuncin Allah za mu tashi a inda yake cewa kama fil hadithi sayyidul listigfari an istighfari ya an al'abdu abdu abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li wato bayan da ya gama magana akan cewa mafi yawan abin da aka samu jarabawa ta ɓangaren shi gane da mutanen da aka ake ce musu asalikun wato masu bin tafarki na zuhudu sun shiga jarabawa game da al'iradatul amma wato irada gama garin matsala ta irada har aka samu wasunsu suna samun rawar kafa a cikin abin da suka yi imani da shi na kaddara Allah da iradarsa shine yake cewa daga cikin abin da ya kamata a sani bawa wajibi ne ya yadda da zunubinsa kuma ya nemi gafara a wurin Allah waɗancan da ke cewa su ba za su nemi gafara ba Allah ya yadda ya ga dama da su suna kan kuskure waɗanda kuma suke yin zunubai suna ganin su ma ai Allah ne ya kaddara musu su ma kuskure suke ya ce wajibi ne bawa ya nemi tsarki ya nemi taƙawa ya yi fatan samun dace daga ainihin wato rahama Allah da gamdakatar da ibadar Allah sannan kuma ya samu kanshi a cikin tsautsayin ya yi zunubi ya saba wa Allah ya yi katobara ya zalunta kanshi to ya nadama ya nemi gafara Allah shine yake kwatance yake cewa kama fil hadisi kama yadda ya zo a cikin hadisi al-Imam bukhari da Abu Dawud da Nasa'i hadisin Sayyidul Istighfar wato jagoran istighfari akwai lafuza daban-daban na istighfari to wannan lafazi shine shugabansu shine jagoran waɗannan lafuza mabambanta an ya ƙula la'abdu bawa ya ce abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli misal ada ibn taymiya zaka ga ko aya ce yakan yanko daidai inda yake bukatar hujja ne ba sai ya kawo maka doguwar ayan ko jeren giyar ayoyin ba to muka lura nan ya yanko iya inda yake so ya hujja da shi ne akan mene akan al-itirafu bi-dhanb bawa ya yadda yayi zinubi ya dinga cewa abu ulaka bi ni'matika alayya ya Allah ina itirafi da ni'imar da kai muni. sannan bayan wannan kuma wa abu bi dhanbi kuma ina itirafi da cewa ni mai zinubi ne itirafi da ni'imar Allah sannan ka biyo baya da itirafi da furtawa cewa ka yadda kai gajiyayye ne kasashe ne asalin lafazin wato ita wannan addu'a saidul istighfari shine faɗin mutum da zai ce Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahadika wa wa'adika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta haka ya zo a cikin ainihin hadisin shaddadu dan aus da ke cikin bukhari da tirmidhi da nasa'i afwan bukhari da tirmidhi da nasa'i haka nan jabiru ma ya ruwaito a cikin riwayar imamu nasa'i annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya faɗi wannan istighfari da safiya yana mai muqinan bihi yana mai imani da abin da yake faɗa in ya mutu a wannan rana ya mutu dan aljanna wanda ya faɗa da dare tare da wannan imani in ya mutu cikin dare ya mutu dan aljanna Allah ka samu dace to mala ya kawo shi ne anan dai ya mana hujja da shi akan wato wajabcin mutum ya furta shi mai laifi ne wa kama fil hadisi sahihil ilahi hakanan kuma kamar yadda ya zo a cikin hadisi ingantacce wanda yake hadisi ne kudusi shi yake nufi da al'ilahi cewa ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma ufikum iyaha Allah subhanahu Ta'ala. a cikin wannan hadisi na imamu muslim wanda riwaya ce daga sahabi abu dharin al-gifari radiyallahu anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce farko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma abu zarin Allah ya ce ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu sai sai yake cewa ya ibadi kullukum dalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ku bayina na na haramta wa kaina zalunci kuma na sanya shi ya zama shi zalunci a tsakankaninku abu ne wanda yake haramu, kar ku zalunci junanku Allah ya sake cewa ya ku bayina dukkanin kuna kan bata in ba wanda na shiryar da shi ba don haka ku nemi shiriya ku yi addu'a ku nemi shiriya a wajena sai Allah kuma ya sake cewa ya ibadi ya ku bayina inna ma hiya a'malukum duk abin da za a muku sakamako a kai fa ayyukanku ne uhsiha lakum ni Allah in ji Allah ubangiji madaukakin sarki zan kididdige muku ayyukan nan thumma ufikum iyaha sannan in dawo muku da kayan ku cikakke faman wajada khairan falyahmadillah wanda duk ya samu abin da yake alkhairi ne to ya gode wa Allah ba iya wasa bace wa man wajada ghaira zalika fala yadumanna illa nafsa wanda kuma ya samu saɓanin alkhairi ku kai ya zargi kowa sai kanshi shi yau kanshi sawarwari wa min hadha albabi dakhala qaumun min ahli irada iradati fi tarki ad-du'a malam yace to ta wannan fuska ce sai wasu daga cikin mutane sai suka daina yin addu'a wa na ja'alu at-tawakkula wal mahabbata wa nahwa dhalika min maqamatil amma wasu kuma suka ce tawakkali da ƙauna da ake wa ubangiji wannan matsayi ne na gama garin mutane su sun wuce nan wa amsalu hadhihi al-aghaliti allati qad takallamna alaiha fi ghairi hadha al-mawdi yace da dai wasu kurakurai ire-iren waɗannan waɗanda mun yi magana da akan su a wani wuri inda ba nan ba wa bayyana al-farqa bayna as-sawabi wal khata'i fi dhalika ko muka muka bayyana bambancin meye daidai meye kuskure game da haka yace wali hadha wa amsalihi yujadu fi kalami a'immati ha'ula'i al-mashayikh al-wasiyya bittiba'i al-ilmi wa shari'a saboda yawaitan waɗannan kurakurai da wannan za da ke cikin maganganun sufaye din nan da haka zaka ga manyan shehunan su can na farko aka yawaita samu a cikin maganganunsu suna jan kunne suna yin nasiha cewa suna wasiya wa mabiyansu cewa su yi ƙoƙari su koyi ilimi na addini kuma su san shari'a saboda mai saboda su gujewa waɗannan tataɓurza galibin sufaye da masu bin su da ka ji suna samun waɗannan matsalolin za ga ba su da ilimin aƙida ba su da ilimin shari'a wato ilimin sufancin kawai suka sani da ka ba su da kariya ba su da ainihin abin da yake kare su daga waɗannan barna shine ilimin aƙida da ilimin shari'a ka qauli sahal na abdullahi tustari daga cikin limamansu na farko farko waɗanda za a buga misali da su akan cewa sun hori mabiyansa da su bi alƙur'ani da sunna da shari'a akwai sa'ad sahal ibnu abdullahi tustari Allah ya gafarta masa da yake cewa al'amalu bil iqtida'in aishun nafsi mutum ya dinga yin aiki wai yana tarbiyyar zuciyarsa ko yana gyaran zuciyarsa amma bil iqtida'in ba tare da yana koyi da sunna ba yana koyi da malaman farko ba yace aishun nafsi gaban kanshi kawai yake dan gaba gadi ne abin da ya ga dama yake wal amalu bil iqtida'i azabun alan nafsi mutum kuma ya dinga aiki yana koyan na baya wato yana kwaikwayon magabata to wannan yana azabtar da wato akwai wahala sai ka dagi wannan magana an an tuna mun wuce ta a baya malam ya ambace ta wa qala kuma sa'al yace kullu wajidin la yashhadu lahu alkitabu was sunnah fa huwa duk wani alwajd wato wani halartowa duk wani abu da zaka halarto da shi a zuciyarka irin yadda su suke faɗa sufaye din da wani tunani da zaka yi da wani abu da zaka bijiro da shi in dai babu wani abu a cikin alkur'ani da sunna wanda yake goyon bayansa ya ce, fahuwa batil to na ɓarna ne ba daidai bane wa qala al-junayd muhammad al-junayd shi ma yana cewa man lam yaqra al-qur'ana wa yaktubu al la yuqtada bihi fi hadha ash duk wani shehin da bai san alqur'ani ba bai rubuta hadisi ba ba makarancin alqur'ani bane ba masanin hadisi bane to bai halasta ai koyi da shi a al'amarin gyaran zukata li'anna ilmana hadha muqayyadun bil kitabi was sunna yace dan mu ilimin mu wannan na sufanci to yana da dabaibai an takaita shi a cikin abin da ke cikin alqur'ani da sunna ne wannan magana ita ma mun wuce ta a baya in za a yi tunawa wa qala ahmad ibn abil hawari haka ibn abil hawari shi ma yana cewa man amila amalan bila tiba'i sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa batilun amalu duk wanda yake wani aiki ya zama baya bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan aikin nashi barna ne to ibn timiya ya gama wannan dogon zancen da ya rade yana mana shi zai bude wani sabon fasali akan wata mas'ala sabuwa sai ce faslun fi sakari wa asbabihi wa ahkami ga wata gaba za ta magana kan asakar maye wa asbabihi da sabubban da ke sanya shi wa ahkamihi da hukunce-hukuncensa ana iya cewa asakaru a yi masinun da kafin fataha asakar ana iya cewa kuma asukuru a yi don masinun a yi makafin ɗauri asakar ko asukur shine wato magagi ko maye duk wani yanayi da ɗan adam zai shiga wanda hankalin shi zai gushe saboda shan wani abu ko shaƙan wani abu ko shaƙan wani hayaƙi ko tsananin damuwa da tashin hankali ko tsananin farin ciki duk suna sa wannan tashin hankali kamar da Qur'ani ya faɗa ah, wataran nasa sukara wa ma bi sukara tashin hankali ne wannan kamar da Qur'ani ya kwatanta ko kuma tsabar firgici ko ko kamar da annabi yake cewa shi ma zuwa Qur'ani waja'at sakaratul mauti bil haqq annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lil mauti la sakarat da ire-iren su su sufaye suna da wasu lafuzza wasu mustalahat nasu da suke amfani da su a sakar ɗaya ne daga cikinsu za ga kuma galibinsu suna da Hassan da Husaini ne kowanne su biyu ne ma'ana akwai asakar kishiyansa suna cewa as-sahau da sadu as-sahau wato mutum ya dawo cikin hayyacinsa ya faɗaku ya san abin da yake san haka shine hankalin shi gushe bai sa abin da yake ba akwai irin alfana'u wal baqa wanda jiya jama'a mun yi magana akan shi a cikin wancan ajin namu na fasul Sheikh Al-Albani al alfana wato shine emptiness mutum ya bushe a neme shi a rasa ya shige cikin lahut kamar da suke cewa ya shiga cikin wata halara daban ta kuma albaka ya wanzu a yadda yake sannan akwai almushahada da alghaiba almushahada shine abin da ake gani kamar da suke daukowa su ce daga alimul ghaibi shahada almushahada abin da ake gani alghaiba abin da ba wanda yake gani sai su da suka ainihin shige cikinsa akwai alkashaf akwai alhajab a ce wani mahajubi ne wani kuma an mushi kashafi wato an yaye mushi shamaki yana ganin Allah kamar yadda suke cewa akwai kuma wanda aka yi mushi hajabi mahajubi ne baya gani ga abu kurukuru baya gani sannan akwai alittihad akwai alhulul alittihad wal hulul wato sajewa da juna da, da, da arwahu suke yi ko abdan da kuma al-ahwal wal maqamat suna nan da yawa daban-daban to shi as-sakar wani mataki ne daga cikin matakai guda hudu da suke bayarwa na farko su ce akwai az-zuhul bayan az-zuhul akwai al-hira sannan sai akwai kuma shi as-sakar din sai kuma as-sahw da abin da ka gani sabo abin da zai fara samun ka shine zuhuli wato ya baka mamaki ya ɗau hankalinka daga nan kuma sai ka shiga cikin mamaki mai zurfi alhaira to daga nan kuma sai ka sai ya tafi da imanin ka gaba ɗaya shine asakar ɗin to daga nan kuma bayan wannan sai kuma ka dawo cikin hayyacinka ka dawo ka gane me ke faruwa wannan lafuza ne na sufaye kuma galibi abin da ya sa lafuzan suka samu matsaloli saboda awwa ne kirkirarru ba su da asali mai ƙarfi da suka dogara da shi addini sai dai wasu nazariyat wasu theories da suka ɗebo daga wasu civilizations daga yunan daga furs daga buda da makamantansu sai aka zo aka yi ƙoƙarin a musuluntar da su a sa musu rigan musulunci don a karɓe su sai kaga har yanzu akwai tatabar za mai yawa a kansu in ga koma mu'jam na mu'jamul musalahatu sufiya zaka gama ganganu kala daban-daban akan ire-iren waɗannan ibn miya. yana so ya tattauna mana akan waɗannan mas'ala musamman game da asakar da kuma menene ya halasta a cikin shi me bai halasta ba me daidai me ba daidai ba me shari'a ta sani me bata sani ba me aka kirkiro me aka kara zaka ji bayanai anan da zai wanda suka shafa ka insha Allah kamar yadda muka faɗa wato asakar ko a asukur shine gushewar hankali ko shiga cikin wani yanayi daban ko wani abu da jin daɗi ko damuwa ke kawowa Allah yana cewa tattakhiduna tattakhiduna hu sakaran kaga wannan na jin daɗi ne ah, wa rizqan hasana ko haka ne tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana ko haka ne haka ne ko yau tattakhiduna minhu wa min shajarati tattakhiduna minhu eh tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana kaga as-sakar anan wanda ke faruwa daga mayen shan wani abu mai maye to jin daɗi ne ke kawo shi mutane suna ga sun sha sun ji daɗi ne ko kuma wancan na mutuwa inna lil mauti la sakarat da kuma waja'at sakaratul mauti bil haqq wannan kuma tsabar tashin hankali ne da kuma wanda Allah ya faɗa na farkon suratul hajji wataran nasa sukara za mu zo zai mana magana akan wannan a keɓance bari mu bashi sai ya ji can insha Allah ya ce kad takallamtu fi ma madha min alqawaid ala ma'anil fana'il mawjudi fi kalamil mashayikh was sufiya malam ya ce abin da ya gabata na yi magana akan ƙa'idoji da suka shafi ma'anar abubuwa da ke da alaƙa da fana'i wanda ke cikin maganganun sufaye wa annahu thalathatu aqsamin kuma inda muka ambaci cewa shi fana'i kala uku ne qismun kamilun bangare na farko cikakke ne lafiyayye lissabiqina wanda ya shafi as-sabiquna as-sabiqun was-sabiquna as-sabiqun da Allah ya ce masu irin wannan fana'in masu shigewa cikin bauta Allah no shakin su ne as-sabiquna as-sabiqun wa qismun naqisun li ashabil yamin ko kuma ɓangare na biyu wanda yake da tawaya bai cika ba shine na ashabul yamin ma ashabul yamin wanda aikin kirkin su ya jaye aikin su da ba na kirki ba wannan sune ashabul yamin sannan kuma sai wa qismun thalithun da ɓangare na uku fasikin alfasiqin alkafir sune ashabu shimali kenan fi samimin wahamu waɗannan guda ukun ya ambace su a baya mun karanta su tun a can farko farko littafin sannan kuma akwai ka'idatun filfana ka'idatun filfana littafin ibn taymiya ne yana nan a cikin majmu'ul fatawa an buga shi a cikin majmu'ul fatawa a cikin juz'i na goma ka'idatun filfana juz'i ne mai zaman kansa to anan ma yayi wannan bayanin fal na farkon can da ce kamilun lisabiqina shine alfana'u an ibadati masu wallahi wal isti'anati bihi mutum ya yi fana'i ya dilmiya cikin bautawa an ibadati masu walla ya kau daga barin bautar duk wani abu wanda ba Allah ba ya kauce daga wannan Allah kaɗai yake bauta mawa bi haithu la ya abudu illallah ta da zai wayi gari bai bauta wa kowa sai Allah wala yasta'inu illa billah bai neman taimakon kowa sai Allah wa hadha huwa dinul islam wannan shine tsaba ragin addinin musulunci zama Allah kaɗai kake bautawa eh mukhlisina na din wathani nau'i na biyu shine nau'i na wanda yace yana da naƙasa na ashabul yamin yace alfana'u an shuhudi ma siwallah tun ya ainihin kau daga ganin da shaida wani abu in ba Allah ba bi ya gibu bi mashhudihi an mashhudi ta yadda zai boyu daga shahad daga shaida shi zuwa ga shaida shi wa hadha liman lam yaqdir ala al-jam'i bayna shuhud al-haqa'iqi wa al khaliq wannan ga mutumin da ya kasa hada tsakankanin wato yin bautar Allah da kuma duniyarsa ga mutumin da ya kasa kulla musu aure madaidaici wani lokaci duniya tana galabaita sai in ya shagalta da duniya sai ya manta da al'amarin lahira sanda yake al'amarin lahira sai ya cira ga al'amarin lahiran kawai to wanda yake wannan shine yake da naƙasa bal ma shahidahu indahu wa ma'buduhu wahid fa mashhuduhu wahid abin yake gani duka ɗaya ne yace wa hadha ya'tari kathiran kal isawiyya min hadhihi al-umma alladhina lahum wasfu al-ibadati duna shahada yace wannan yana bujurowa wasu mutane da yawa a cikin wannan al'umma mu ta dan adam kamar wasu mutane da ake ci musu al'isawiyya wannan wata firka ce daga cikin firak ta yahudawa da ta bayyana a zamanin khalifancin sarki abu ja'far al-mansur khulasar magana su shine su sun yadda da annabtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai suka ce annabtar shi ta keɓanci larabawa ne kawai duk wanda ba balarabe ba ko yayi ma Allah bai daura mishi wasu batattu ne a cikin kafirai to irin waɗannan kuma sai suka shigo wasunsu suka shiga cikin musulunci cewa in ka ga dama kana iya ka shiga amma ba dole bane ba dole bane ka shiga musulunci dan ba in kai ba balarabe bane su so ake ci musu al'isawiyya a to waɗannan da ire iren su ne irin waɗanda sun siffantu da ibada amma ba su siffantu da shahada ba wato shaida abin nan ɗin tsayuwa akan ibada falahum quwwatun fil ibada wal inaba wal mahabba suna da ƙarfi wajen ibada da komawa ga Allah da nuna wa Allah kauna yajtazibuhum dhalika ila ma'budihim wa maqsudihim wa mahbubihim wannan yana jan su zuwa ga abin su, ga manufar su, ga abin su walaysa lahum quwwatun ma'a dhalika ala shuhudi sa'iri ma yaqumu bihi min kainat amma ba su da ƙarfin ganin sauran abin da yake yi na sauran halittu kuma ya stayi min al-asma'i wa sifat ba su da ƙarfin gane sunaye da sifofin da Allah ya cancanta kawai ibada suke ba sa fahimtar al'amarin Allah wa ula'i lam yakunu wajiban lam yatruku wajiban wa ula'i idza lam yatruku wajiban lam yadurru idan mutum yana ta ibadarsa amma bai fahimci al'amarin sunaye da sifofin Allah yadda ya kamata ba bai fahimci labari ko karatun tauhidin Allah yadda ya kamata ba sai malai ya ce irin wannan idan bai yi sakaci da wani wajibi ba to ba komai a kansa wato ba dole sai yana da ilimi mai zurfi cikakke akan irin waɗannan mas'aloli ba wa in taraku mustahabban mushtaghilina anhu bima huwa afdalu minhu lam yunqalu an maqami haka nan idan suka bar wani mustahabbi suka dage akan wani abu da suke gani yafi mustahabbin falala to ba a cewa sai an cire su daga wannan bugiran wa in ishtaghalu amma tarakuhu min almustahabi bima laysa minhu fantiqaluhum ila dhalika alafdali afdalu idha amkana idan ku suka shagaltu da wani abu wanda ba mustahabi ba suka bar wani mustahabi to yanzu za a iya cire su daga wannan da ba mustahabin ba a koma da su kan mustahabin to hakan shi yafi in za a iya wa illa in ba za a iya ba fa fi'lul maqduri alaihi min as-salihati khairun min al-ihtimami bima yu'jazu anhu ka dinga aikata abin da za ka iya na alkhairi shi ya fiye maka fiye da ka ba da muhimmanci akan wani abin alherin wanda kuma ya fi ƙarfinka wai suddu an ghairi wanda zai hana ka yin wanda ya kamata ga aikin da za ka iya na alkhairi ka ƙi tsayawa kai kana ta ƙoƙarin wani wanda kuma ya gagare ka Wai in ku wajiban au fa'alu muharraman ma imkanil ilmi wal fahum mu'akhaduna ala zalika idan ku suka bar wani wajibi ku suka aikata wani haramun tare da cewa suna sane za su iya aikata wajibin nan kuma za su iya barin haramun din nan cito wannan laifi ne za a kama su da shi wa in kana ma'a suquti tamyizi idan kuma aikata laifin da suke yi din yana faruwa ne saboda ba sa gane abubuwan li sababin yu'dharuna bihi saboda wani dalili ya hana su gane su tamyizi yace mithlu zawalil akali akalin bi sababin ghairi mahdhurin kaman gushewa hankali sakamakon wani sababi wanda ba haramun bane wato ba mutum ne je shaye-shaye ya gusar da hankalin shi ba au sakarin au sakara bi sababin ghairi mahdhurin ko kuma ya je ya maye amma mayen ba ya zo mishi ta hanyar abin da yake haramun ba au ajazin la tafrita fihi ko kuma gazawa ce tashi fala zamma alaihim to babu babu zargi a kansu wato mutum ne yana iya ƙoƙarinsa ya ga yayi abin da yake wajibi a kansa wani wajibin sai ya kasa yin shi me yasa ya kasa yin shi saboda wani uzuri da ya hana shi ya tamyizin wajibin wato bai san shi ba ko kuma bayi da dama aikata shi ko kuma saboda hankalin shi ya gushe hankalin nan ya gushe ne ba ta hanyar shi ya sababa wa kanshi gujewa hankali ta fuskar shaye-shaye ko wani abu ba ko kuma dalilin da ya hana shi wannan wajibin shine tsabar gazawa ce ta dan adam ce wannan babu zargi a kansu wa in kana ma at taklifi fa sababu dhammi qa'imun lahum eh, thumma lahum hukmullah yace idan kuwa su suka daukar wa kansu wannan rigingimin da suka kasa aikatawa to akwai sababi kenan da za a zargi su ɗaukawa kanka abin da daga baya za ka kasa na iya jama zargi ya ce thumma lahum hukumullah sannan kuma ba a ce musu yan wuta ko yan aljanna ko sun tsira ko sun taɓe sai a basu su ƙarƙashin irada Allah ya ce hukumullahi fihim ka sa'iril kama lisa'iril mu'minina kamar yadda ake wasu mu'mina min kauni dhanbi saghiran aw kabiran makarunan bi hasanatin mahiya ta yadda ake kallon wato sauran mu'mine cewa in yi zunubi babba ne ko ƙarami in aka gwama shi da kyawawan ayyukanka wanda suke wanke zunubai innal hasanati yuzhibna sayiat aw ghairi dhalika min ahkamis sayiat ko wani abu daga cikin hukunce hukuncen da suka shafi laifuffuka laifuffukan mutane da suke yi akwai hukunce hukunce an tana a can baya a cikin al-iqtida ibn timiya ya wannan magana game da ababan da ke sa a gafarta wa muminai zunubai wajen guda bakwai daga ciki akwai alhasanatul mahiyat akwai at-taubatu wal istighfar sannan akwai al-masa'ib al in Allah ya so ya gafarta maka zunubai yana iya gafarta maka ta hanyar ya baka gamdakatar kai tuba kai tuba kai istighfari kai nadama ko kuma ainihin ya baka damar aikata wasu kyawawan ayyuka a bayan wancan zunubin shine innal hasanati yudhibnas sayyi'at ko kuma jarabawa jarabawa da Allah zai mutunta rashin lafiya kamar yadda yake cikin hadisi Abu Dawud cewa musulmi ba zai gushe ba yana rashin lafiya har sai ya karkadar da dukkan zanuban shi kamar yadda bushasshiyar bishiya take karkadar da dukkan ganyenta musulmi ba zai gushe ba cikin musibu iri daban-daban a cikin dukiyarsa da iyalansa da lafiyarsa da rayuwarsa har sai an gafarta mai zanuban shi shine wani zai zama cuta da zai yi ta ajali Randa zai mutu zai mutu bai da sauran zunubi Allah ya gafarta mai wannan ya daga cikin da Allah yake gafarta mu'minai zunubai sannan akwai kuma ceto wanda za a je mutum zai tafi lahira da zunuban amma kuma sai Allah ya ba da dama sai a cici shi Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi dama ko ayyukan shi nagari dama ko ƴaƴansa da suka mutu ƙanana ko Qur'ani ko azumi ko amana ko wani salihin bayi sai Allah ba shi dama sai ya cece shi akwai wannan shi ma sannan kuma akwai a zaman ruman a gidan wuta Allah ka tsare mu da shi wanda wani sai an kai shi gidan wutan an babbaka shi na wasu shekaru a karkada zunuban saboda zunuban sun mai annakiya a jikin shi ibn taymiya ya faɗi wannan mun karanta a baya haka ibn qayyim a cikin adda'u wadda shi ma tattauna wannan mas'ala da wani littafi daban wanda ba wannan ba so ya dai lissafa su guda bakwai waɗanda suke akwai kuma sadaka ya faɗi sadaka ma sadaka ma tana daga cikin hanyoyi masu sa kankar zunubai waɗanda suka taru a kankare mutum su sakamakon sadaka da ya yi ko ciyarwa akwai ciyarwa har ya kawo wannan magana ta waccan mata karuwa da ta shayar da kadangare ne ko kare ko aka gafata mata da sauransu don kalisa ba za ga sun kai guda bakwai su ne waɗanda ake ce ma ahkamu sayyi'at hukunce-hukuncen da suka shafi laifuffuka yaya Allah yake da laifuffuka in Allah ya ga dama kuma hakanan kawai sai Allah ya yafe su ga baki ɗaya shine wannan da Allah subhanahu ta'ala zai tarabawa ya yi magana da shi shi da shi ya ce a duniya kayi kaza kayi kaza kayi kaza har bawa ya yanke tsammani yana ganin kawai cewa za a ce ne tafi wuta sai Allah ya ce to a duniyar ma da kai an rafa maka asiri har ka mutu ba wanda ya san kana yawan laifin ba wanda ya san cewa kana kaza ko baka kaza to ka je yau ma na yafe maka ka je babu wanda zai sani Allah ya gafarta mana yace to duk mumini da yake cikin irin wannan halin wanda ya kasa yin wani abu da yake wajibi a kansa saboda gazawa ko saboda wani uzuri na rashin sani ko saboda wani uzuri na gushewa hankalinsa a sanda ya kamata ya wannan abun ko wani abu makamancin haka ya ce to ba za a zarge shi ba za a zarge shi ne kawai idan ya zama shi ne ya zaƙe har ya sawo da kanshi wannan uzurin shi ya sa'ayi ya kai ga kan uzurin ya ce kuma hukuncinsa game da ya Allah zai da shi akan wannan zunubin to yana wurin Allah ƙarƙashin wannan hukunce hukuncen ba a hukunta a ce ɗan wuta ne shi ko kuma a ce Allah ya gafarta mashi duk ba a yin haka malam ya khruju ila alqismi thalis matukar mu'minai basu fita daga wannan bigiran na biyu ba suna nan a cikin ashabul yamin wanne ne na uku wa huwa fana'ul kafirina shine bigire na kafirai wa huwa Ja'alu wujudul ashiya'i huwa huwa ayn wujudul haqq kafirai wanda suke ganin cewa samuwar abubuwa shine samuwar Allah masu ittihadi kenan aw wujudu nafsihi aynu wujudihi ko samuwar shi mutumin shine samuwar Allah ɗan itihadiyya da hululiya kenan kama bayyanahu min madhahibi ahli al-hululi wal ittihadi fi ghairi hadha al-mawdi yadda da muka bayyana wannan a wani waje fa inna hadha kufrun malai yace kaga wannan itihadi na cewa bawa da Allah abu ɗaya ne ko bawa da Allah sun shige jikin juna malai yace wannan kafirci ne karara ba da qiyamil wa sahibuhu kafirun ba da qiyamul hujjati alayhi duk wanda yake cewa shi da Allah duk abu ɗaya ne ko Allah ya shiga jikin shi ko Allah ya shiga jikin kaza ko duk an haɗe an zama ɗaya to za a tsaye mai da hujja sannan a kafirta shi da zaran ya faɗa ba za a ce ya zama kafiri kai tsaye ba sai an tsaye mai da hujja mai tsaye da hujja shine a kama shi a kai shi gaban alƙali ko gaban wani shugaba ya tuhume shi a sa malamai su gaya mashi hukuncin abin da yake faɗa in duk da haka ya ce e yana sane ya yadda haka yake nufi to ne ya kafirta da haka mu kiyaye jama'a ba a yi talakin kalmar kafirci ga ayan don sun aikata aikin kafirci daga cikin mutanen da suke iddi'a'in musulunci suna nan har za a matsayin musulmi sai an tsaye musu da hujja wa in kana jahilan idan ko jahili ne wawa kamar da mafi yawan masu yin wannan maganganun a yanzu haka suke au muta'awwilan ko yana da tawili lam tuqam alaihi hujja ba a buƙatar sai an tsaye mai da hujja ba bukata a tsaye da jahili hujja sai dai a karantar da shi a nuna mashi mai daidai haka ta'awuli shi ma sai dai a mai horon da aka ga ya cancanta a yi Ya ce kallazi kala idza ana mitu fahriquni thumma dharruni fil yammi fa hadha amruhu ila Allah ta'ala kamar wannan mutumi da ya zo a cikin hadisin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta shi a baya wani na cikin Bukhari wani mutum da ya ta ta'annati ya ta aikin asha shi kenan da ya zo mutuwa sai cewa yan shi in na mutu ku kona gawa ta ku dandaka ainihin wato tokas sai ta yi laushi sannan sai a je bakin teku a kalli inda iska take bi sai a shekar da ainihin wato wannan wannan toka ana haka sai Allah ya sake sa aka tattare ta gabaki daya cikin mala'iku ku tattare mai ta gaba daya sai aka tura shi aka sake kera shi gashi a gaban Allah Allah ya ce mashi me yasa kai haka yace saboda tsaba tsoron ka nake ji ya Allah tsoron gamuwa da kai nake ji sai Allah ya gafarta mishi to shi yace al'amarin wannan yana ga Allah ma'ana wani ba zai yi wannan yanzu a ce to shikenan shi ma ya tsira ba kar ka ma ce zaka gwada yawwa fa hadha amruhu ila Allah ta'ala al'amarin wannan yana ga Allah kama qala ta'ala kamar da Allah yake cewa ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun Allah ya ce ya ku wanda kuka yi imani kar ku ainihin wato kusanci wurin da ake sallah wa antum sukara alhalin kuna halin maye hatta ta'alamu ma taquluna har sai kun koma cikin hayyacinku kun san abin da kuke sukara jam'i ne na sakran sakran kaman atshan sai a ce sukara a a ana iya cewa ma sakra duk da yake bai zo a cikin kira'a ba kamar da malaman kira'a suke faɗa sai dai a waccan ayan wataran nasa sukaran to nan ya zo a wasu suna karanta shi kamar hamza da kisa'i wataran nasa sakra hamza da kisa'i da khalaf suna karanta wataran nasa sakra kamar da za a ce atsha jam'u atshar ko ka ce katla jam'u qatil ko jarha jam'u jarih ana iya irin wannan jam'in yana zuwa wani lokaci amma dai a riwayance to sukara ne amma ana iya cewa sakara ana iya cewa kuma sakara a yi masinun ɗin fataha wato masu maye wannan aya kamar da aka sani ta zo ne a matsayin mataki na biyu da ƙur'ani ya bi wajen kawo shari'a ta haramcin giya da an yi tambaya game da giya ya sa'alunaka an khairu wal maisir ko ma ithmun kabirun wa manafi'u nasi suna tambaya ka game da giya ka ce musu akwai zunubi mai yawa kuma akwai abin amfani wa ismuhuma khairun akbaru min naf'ihima su kuma yafi girma fiye da amfaninsu wato daga nan ma wasu masu hangen nesa cikin sahabbai sai suka daina mu'amala da giya sai aka zo wata rana kamar yanzu a cikin wata kissa sayyidina ali shine ya samu kansa a wannan yanayi ya sha giya kuma yana limanci din karanta alkur'ani ba daidai ba to sai aka saukar da cewa daga yanzu an takaita lokacin shan giya daga dai lokacin da aka yi wata sallah wadda mai biye da ita tana da nisa to za a iya sha kamar daga isha zuwa asuba ko daga asuba zuwa azhar amma tsakanin azhar da la'asar la'asar da magariba magariba da isha lokacin bai kai a sha har a bugu sannan kuma a watsake ba to da haka ka a sha shine la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna faj'al al-gayata allati yazulu biha ah, sai Allah subhanahu ta'ala ya sanya matukar abinda ake nema shine allati yazulu biha hukumus sakaran sakar an ya alama ma yaqul matukar abinda zai sa hukuncin mai magagi mai maye bugagge ta tashi daga kan mutum shine an ya alama ma ya zama ya sa abin da yake fara wannan mataki na biyu kenan ka ba mataki na uku na innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam fa mata kana la ya'lamu ma yaqulu fa bisakar duk mutumin da bai san abin da yake faɗi ba bai san abin da yake yi ba yana yana marisa irin na ɗan giya to wannan yana cikin mai wai za alima ma ya ƙulu kharaja an hukumihi da zaran ya san abin da yake faɗa ya dawo cikin hayyacin shi ya fita daga hukuncin mashayi fa ya ji yajibu timadu wannan ita ce ka'idar da ya kamata a jingina da ita wa hadha huwa haddu sakrani inda jumhurul ulama wannan rashin sanin abin da yake yi shine abin da yake nufi da wato shine definition na as-sakran mutumin da bai san abin da yake ba sakamakon wani abu da ya sha wa qala ahmad ibn hanbal bima naqalahu an sa'id ibn jubair annahu qala al-imam ahmad ibn hanbal yake cewa ta hanyar abin da ya hakaito daga malam sa'id dan jubair ya ce idza lam ya'lami idza lam ya'lam bi thiyabihi min thiyabi ghairihi wala na'alihi min ni'ali in ya kasa tantance tufansa daga tufan waninsa da takalminsa daga takalmin waninsa wato yana kwatance a irin yadda suke yi da in aka shiga cikin hana wato kamar yanzu mu ce biya falo kenan ko hanut in an shiga suna cire mayafinsa su aji ko irin turawa suke a cire a cire a rataye a cire hat eh, hula kaboyi take kowa ya sunanta malafa a aji ko to kuma daman takalmi hala an cire shi a kofar shigowa kuma kamancinsu in suka gama sha in mutum ya tashi ya kasa bambance wace ce hular shi ko wace ce rigarsa to lalle ya yi maye yau saka takalmi ya saka na wani ko ya ɗauki takalmi ma ya saka aljihu ko <laughs> kamar mai waka yake to an banda tsiyan mashayin giya wani isha raguna sun tsaya ya ce musu ko kuna lafiya in sun yi shiru ya ce sun jiya wa ai sun amsa cewa wani jama'a mara zuciya in ji wani mawaƙi can baya da haka ɗan giya bai da daɗin sha'ani ko misal zaratin Allah shi kyauta shi sa aka hana saboda yana jan wulaƙanta kai da cin mutuncin al'umma faja'ala dhalika ah, adama tamyizi baina thawbihi wa thawbi ghairihi ya sanya wannan ka'ida inji sai dan Jubair shine wato rashin gane tufansa da tufan waninsa dalili ne akan cewa yana cikin maye wayurwa an shafi annahu qala shi ko shafi cewa idza idza khalata kalamuhu al wa afsha sirruhu al yace idan zancensa wanda yake tsararren zance ya cakuɗe ya daina yin magana akan ta masu hankali magana ta kuma kamar ta yara ko ta ainihin wato aljanu babu kan gado yana birkita abubuwa yana yin abubuwa babu coordination wa afsha sirrahul maktum kuma ya tona asirin shi wanda ba a sani ba dan daga cikin ɗabi'ar ɗan giya duk wanda ya shiga maye zai ta tona asirin ababen da aka yi a ɓoye wanda ba a san ji duk abin da ba a san ji zai ta faɗa ai ran nan ma an yi kaza ai ba kai ka ce kaza ba ko ya zazzagi mutane masu mutunci ya ce fassakaru yajma'u ma'anayin shi maye yana haɗa ma'ana guda biyu wujudi ladha wa adami tamiz jin daɗi da rashin sanin abin da kake su masu shan giya da sauran ababen shaye-shaye suna ƙudurta cewa wannan shi ne ƙimma a daɗi fita daga kan hayyacinka to ka kai ƙololuwar jin daɗi kenan sannan kuma ka wayi gari baka ma san me kake yi ba don za gama galibi sukan sha ne in suna cikin damuwa ko baƙin ciki ko ƙunci ko suna so su kai matuƙa wajen shiga farin ciki a wuraren bukukuwa ko lokacin da sai ganin sun samu cin wata nasara da haka sai a ce a zo a yi celebration sai a buɗe kwalabe ko tukwanen giya a yi ta sha har sai an fita daga hayyaci wallazi yaqsudu sakar kad yaqsudu ahaduhuma wanda ke neman ya shiga maye yana iya zama manufar shi ɗayan biyu ne lazza ko tamizi. ko adamu tamiz yace wa qad yaqsudu kilahuma wani kuma yana iya buƙatuwa zuwa gabin yana neman ladha kuma yana so ya samu adamu tamiz kamar mutumin da ya shiga cikin wani bakin ciki to yana so ya manta da komai na duniya ya zama baya tuna wannan bakin cikin suna yin haka wa huwa ithmun kuma wannan zunubi ne fa inna nafsa laha ahwa'un wa shahawatun taltadhu binailihima wa idrakihima saboda ita rai tana da wasu ainihin soye-soyen zuciya da ababen sha'awa wanda take jin daɗi ta same su ko ta riske su wal aqal wal ilmu bima fi tilkal af'ali min al madarrati fi dunya wal akhirah yamna'uha min dhalika amma da hankali consciousness da ilimi yana hana rai ta yi ƙoƙarin riskar wannan ilimi na shari'a ma'ana rai na so ta mallaki abubuwa ta kece raini mutum yana so ya yi abin da ya ga dama ya kece raini ya yi abin da yake so da kuɗi da mata da sarauta da ƙarfin faɗa ji da karya wasu ko juya su yadda ka ga dama da ɗan adam yana da wannan shine shahawatun nas wa ahwa'uha shahawatun nafsi wa ahwa'uha da ɗan adam asali yana da wannan domin innahu kana zaluman jahula shine asalin shi dan adam asalin shi yana son zalunci kuma ya jahilci ilimin Allah da haka wannan son zaluncin da jahilcin ilimin Allah suna sa shi ya zama ɗabi'arsa tana son ya zama ya kece raini ya fi kowa ya yi duk abin da yake so to me ke jallin zamun ɗan adam ya ƙin waɗannan shine hankali yana nan yana yin hankali yana yin hankali zai dinga daina wasu abubuwa shi sa aka ɗauki shari'a akan marasa hankali yara da mahaukata da wanda ya shiga cikin hali na kamar suma ko makamanci haka Allah ya ɗauke alƙalami akan yaro da mahaukaci da da waye ma da mai bacci ko saboda ba su san abin da suke yi ba yanzu kaga abu da dama wanda yaro yake yi abu ne na laifi abu ne na Allah wadarai amma dole an kyale shi saboda an san yaro ne inda babba zai yi za a zarge shi za a kyare shi yanzu da akwai yaro a nan wajen yadda ake zaunan nan ba ruwan shi cewa masallaci ne dai ya sakin fitsari ya dilalar da shi ko da a daidai wurin liman ne ko kan mambari ne ba abin da dame shi amma inda wani a cikin mu zai yi fitsari haka wani irin zargi ne ba za mu mishi ba sai ai baka kyauta ba ai shi ma ya san bai kyauta mutum ma ba zai fara ba to me ke hana ka yin wannan fitsarin hankali da ya bujuro maka daga baya yake gaya maka cewa kai eh nan wurin ba wurin yin fitsari ba ne in kana so ka kai fitsari ka tashi gaban ɗaki can ka je ka kewaya a sirrance ba wanda ya sa abin da ka yi ka fito sannan kuma abu na biyu kuma shine ilimi da ya sanar shaka cewa wannan wurin masallaci Allah ya bashi wata alfarma kuma in kai wannan abin kana sana Allah zai kama ka da laifin keta alfarma kuma gane ga su biyun al'ilmu wal aqal su ne duka ma'aunan da ke hana mutane yin barna akan duniya da barnar da za ta shafi makomarsa a lahira don biyun ba su haɗu ba za ka iya samun nagartar duniya amma ba ka samu ta lahira ba sai an haɗa biyun dole domin akwai mutanen da misali suna da hankali kuma hankalinsu ya ba su dama sun tsara ababen da za su rayu amma saboda rashin ilimin lahira ba su damu da lahira ba su ne waɗanda suke 'yan duniya kawai kenan galibin kafirai akan wannan matakin suke da wasu cikin musulmai waɗanda suke suna cikin jahilci Allah ka tsare mu to don haka ita rai tana da bukata zuwa ga hankali da ilimi don su mata linzami daga aikata waɗannan abubuwan to wanda ya sha giya yanzu yana so ne ya barambaran da hankalin shi da ilimin shi kaji sirrin laifin shan giya kenan yana so ya barambaran ya fita daga ilimin shi da hankalin shi na ɗan adam ya dinga yin abu a matsayin mara hankali mara ilimi to kamar yana kwaɓe rigar darajar da Allah ya mushi ta mai hankali da ilimi ne nisa aka hana aka ce kuma hanin mai girma ne hadda haddi da za a yi mutum idan ya yi saboda Allah subhanahu ta'ala bai san mutum ya fita daga wannan insaniyar ya koma haiwaniya domin dabbanci ne mutum ya sha giya ya zo yana aikata duk abin da ya ga dama shi ake ce mata ummul haba'isa ko da Hausa ko ma hausa ne ko labai sa hausa ne ma kuwa ashe larabci ne wa <laughs> uwar dukkanin munanan ayyuka mutum ya sha giya ya fita daga hankalin shi zai iya daukan bindiga ya kashe wani ya yi kisan kai zai iya zuwa ya yi zina ba da sanin ya yi ba zai iya gabatar da kanshi ga wani haɗari kamar ya taɓa wani abin da zai cutar da shi lantarki ko ya je mota ta kaɗe shi ma'ana bai da abin nan bai da tamyiz bai da sense bai san me yake yi ba kisa aka hana yace fa idza zala al aqlu al hafidu in basata an nafsu fi ahwaiha idan hankali ya gushe sai ka ga rai kawai ta saki jiki duk abin take so ba ta yi kamar yadda yaro yake sakin jiki duk abin da ya ga dama sai yayi ya ga dama ya zagi mahaifiyar shi kai ko kasan in kai haka dan wuta ne kai ka sani ka san bai dace ba ko ba musulmi ne kai ka san darajar uwa kuma a matsayinka na musulmi ka san cewa in ka cutar da mahaifanka Allah zai kama ka ka kai ba za ka yi wannan ba yaro zai iya kawai haka nan yayi ta kuka a rasa me ke damun shi yanzu kai raushe rabanka da kuka kafin abin saka kuka ai ba karama aiki bane wani ma yanda ka san dutse wa inna minal jibali ko <laughs> lama ya tafajjar minhu al-anhar wani wani wani wallahi ko dutse haka ya ganshi wajen rashin kuka amma yaro yanzu yaro dan karami shekara biyu ko uku wataƙila rabin rayuwar shi ma duka kuka ne daga sanda aka haife shi zuwa yau abin da ya babu abin da yake kuka yawa saboda bai da tamizi duk abin da ya gabe mai ba kawai zai fashe da kuka a rasa a ta cewa menene menene a ta lallashi Allah shi kyauta wa harrama Allahu sakara li sababaini zakarahum Allah ta'ala fi kitabihi bi qawli Allah ya hana a sha giya a yi maye duk abin da zai sa maye an hana shi saboda ɗayan saboda abubuwa guda biyu Allah ya ambace su a cikin faɗin shi a cikin ma'ida inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa ya sudda kuma an an dhikrillahi wa an salah lalle shedan ne yake so ya bujiro muku da gaba da kiyayya a cikin shan giya da yin caca wa yasuddakum kuma yake so ya katange ku an dhikrillahi daga ambatan Allah wa an salati da kuma sallah fa akhbara annahu yujibul al fashiya fi nafsi bi adamil aqali wa yamna'u al maslahati allati la tatimmu illa bil aqali allati khuliqa lahal abdu wa hiya dhikrullahi Daga an bayyana cewa shan giya da caca yana kawo barna guda biyu barna ta farko shine kawar da hankali wanda shi zai ja ai ta gaba da kiyayya barna ta biyu kawar da abinda aka baka hankalin danshi. shi akwai abin da Allah ya kawo mutane su a duniya shine ibada saboda su samu daman yin wannan abin sai Allah ya ba su hankali shi sa Allah bai ba dabbobi ba bai ba yara da mahaukata ba dan ba sai sun yi ibada ba Allah ya sahali musu ibadan nan to shi hankalin an baka shine dan ibada ta kauda hankalin kuma ta hana ka yin abin da aka baka hankalin dan yin shi shine sallah da ambatan Allah wa kad yakunu sababu sakri min al alami yace har ila yau maye yana iya faruwa daga tsananin al'alam ciwo ko ɗacin bala'i kama ya kunu minan ladda kamar yadda yake samuwa daga daɗi ana iya samun maye ta jin daɗi ana iya samun maye kuma ta shan wahala kama ƙala ta'ala kama da Allah yake cewa wataran nasa sukara wa mahum bi sukara walakin na azaban lahi shari da Allah yake ba da labari akan mashhadin tashin alkiyama abinda zai faru ranar tashin alkiyama idan an busa ƙaho na farko din nan musamman kamar yadda malamai suka fassara cewa wata da halu kullu murdi'atin ko amma arda'at har ma kamar ka ce wato du wata mace mai shayarwa za ta tazhalu za ta rafkanu amma arda'at daga abin da take ta shayar sai Allah ya ce wataran nasa su kara. za ga mutane cikin maye wa ma hum bisukara kuma wallahi ba maye suke ba walakin na azaballahi shadidu amma tsananin azabar Allah ne da zata riske mutane a ranar Allah ka tsare mu daga wannan azaba fa akhbara annahum yarawnahum yarawna sukara wa ma hum bisukara kage ba da labarin cewa za a gansu cikin maye amma ba masu maye bane malamai sun hujja da wannan aya akan halascin wajen ba da labari mutum yana iya yin exaggeration in ana so labarin ya kama hankalin mutane domin qur'ani anan wasu suna ganin ya yi exaggerating labarin tunda da kanshi ya ce ba maye suke ba cewa da aka kamar suna maye kamar ka ce kaga sojojin nan wallahi sun fi dubu ko ba su kai dubun ba misali kaga exaggeration to da aka ce wato za a ga mutane kamar suna maye amma kuma ƙur'ani da kanshi ya ce ba kuma maye suke ba za ka ga mutane cikin maye amma ba maye suke wasu kuma suka ce a ana nufin ba maye ne wanda su suka ja wa kansu ba wa mahum su kara ba shan abin maye suka yi ba to sai tabbatar da ashe mutum zai iya samun kanshi cikin magagi ko da bai sha wani abu ba idan ya gamu da wani yanayi wani tsoro ko tashin hankalin da ya ka shiga ko kuma ka kusa ka shiga kaɗan ah, kaman ka tsira haka irin by miracle ka tsira daga wani tashin hankali sai ka ruɗe kawai mutumin da misali ya ga hatsari ga shi ga hatsarin sai kuma Allah ya da shi daga hatsarin halaka yana sambatu yana magana bai sa abin da yake faɗa ba to tsabar tashin hankali ne ko mutumin da aka yi mishi kamar ai maka wata gagarin masata kamar yanzu kawai yan yahu su kwashe maka miliyoyinka daga account wannan iya fitowa a guje yana ihu a gari sai an ɗaure shi sai an mai allurar bacci da ya zafa mai ya dan kwana biyu na bacci kafin ya dawo haicin shi ya dinga cewa sun sati wallahi sun kwashe kuɗin ko ka je na yin wani yare wanda ma da ba a san ya iya shi ba zai rikice da yare to duk wannan yana cikin maye da ke iya samu ta Allah ya tsare mu da muguwa asara wa idza urifa zalika to in ka san wannan fa sababu sakri as-sakar ma yujibu al-ladha wa yamna'u al-ilm fa minhu as-sakar bil at'ima wal ashriba al muskira in kasancewa sababin da ke jawo wato maye akwai abin da yake sanyawa na jin daɗi kuma ya hana mutum ilimin sanin abin da yake yi faminhu kasancewa daga cikin ainihin wato maye akwai asakar bil at'ima ta hanyar abinci wal ashriba ko abin sha al muskira masu sanya maye giya da dangoginta giya da dangogi abubuwan da suke sanya maye ko wani abinci wanda ke sa maye fa inna ta'imaha yahsul lahu bidhalika ladza wa surur wanda ya ci ko ya sha wannan abin da ke sanya maye zai dinga jin daɗi yana farin ciki wa huwa alhamilu li aktharin nasi ala shurbiha kuma wannan mayan wato mutane ba shi suke nufata ba abin da suke nufata wannan farin cikin da jin daɗin wa yaghibu aqluhu kuma idan mutum ya sha sai hankalin shi ya gushe fatagibu anhul humum wal ahzan tilka sa'a daidai wannan lokacin sai ya ji baya jin damuwa baya jin bakin ciki ya tsira daga damuwa da bakin ciki na iya daidai lokacin kawai e tamfarari ne tamfarari yake samun wato waraka daga damuwarsa da bakin cikinsa na iya lokacin to gashi ibn timiya ya fara fatattaunawa akan wannan mas'ala kuma lokaci yayi za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala ali wa sabi wa sallama subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah